صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Radio VOA shi suka mu a cikin shirin sa na yammacin yau Asabar. Muhammad Amin Ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. farko dai game da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda tahir amin ya fassara kuma zai karanto bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na afirka a yau tare da sunsun wunti shirin nan na muryan ma saurare na nan tafe tare da hassan barka daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kissoshin rayuwa wanda zainab bashir za ta gabatar daga nan sai haɗa ku da muhammad awal kunya don gabatar da shirin nan na tarbiyyar iyali da ƙarshe sai mu kitse shirin namu da shinan na duniyar mu a yau. To amma kafin nan bari mu saurari shinan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma ga watan Janairun shekara ta 2022. wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan jama'a sani na shekarar dubu ɗaya da da da ɗari arba'in uku hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru ashirin da ɗaya da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ɗaya. shafin yanar gizo mafi girma na wikipedia wanda kuma yake ɗauke da fannonin ilimi masu tarin yawa ya fara aiki wani shafi an kaddamar da shi ne dai domin kowa ya shigar da ilimin da yake da shi a ciki domin amfanin dukkanin al'ummomin duniya wanda kuma mutane masu zaman kansu ne suka bude shafin sannan kuma suka baiwa duk wanda yake bukata damar shiga a ciki domin ya bincike ko kuma ya saka abin da zai amfanar da mutane cibiyar shafin tana a birnin florida ne na kasar amurka kuma shafin baya daukar wani ci akan haka nema yakan shigar da bayanai waɗanda suka sabawa mahangar siyasar kasar amurka. masu ware ko kasancewa cewa shekaru 227 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 1795 aka haifi alexander griboidov marubuci kuma dan siyasa a kasar rasha bayan yakin da aka gwabza tsakanin rasha da iran wanda rasha ta yi nasara a kan sojin iran a cikin shekara ta 1828 rasha ta aiki alexander zuwa kasar ta iran domin ya karbo sojojin rasha waɗanda iran ta kame a lokacin yakin waɗanda suke a hannunta a matsayin ribatattun yaƙi bayan da ya zo kasar ta iran ya nuna wa mutanen kasar iran girman kai da jiji da kai da kuma neman ya tozarta su wannan ya fusata mutanen kasar ta iran matuka inda suke masa a ture kuma suka kashe shi a cikin shekara ta 1829 da ƙarshen masu da kuma san cewa shekaru 183 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan janairun shekara ta 1839 ƙasar salvador ta sanar da samun yancin kanta ba rushewar tarayyar amurka ta tsakiya kafin wannan lokacin da ya salvador ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan spain na tsawon shekaru amma ta samu yancin kanta daga mulkin mallakar spain a cikin shekara ta 1821 a cikin shekara ta 1824 kuma ta shiga cikin tarayyar amurka ta tsakiya ba rushewar wannan tarayya salvador ta sanar da zama kasa mai cin gishin kanta a cikin shekara ta 1931 sakamakon faduwar farashin koko a kasuwarsa ta duniya tattalin arzikin kasar ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa ɗalibai suka fara gudanar da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da kuma shugaba hernandez martins daga lokacin ne kuma yakin basasa ya barke a kasar inda mutane dama suka rasa rayukansu wasu kuma suka gudun hijira ƙasar salvador dai tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i dubu ashirin da ɗaya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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. mutane goma sha takwas ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar covid-19 a yau a nan ƙasar iran mutane tare da taimakon sojoji sun tilastawa tawagar sojojin amurka ja da baya a arewacin ƙasar syria a najeriya kuma hukumar zaɓe ta sanya ranar 26 ga watan fabrairu a matsayin ranar zaɓen cike gurbi yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid taklabanci ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba za a mayarwa ƙasar iran hakinta na zaɓe a majalisar bayan dakatarwa saboda rashin biyan kudaden karo-karo da kowace ƙasa take biya don gudanar da harkokin majalisar kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto rabanci yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu suna tattauna batun da shugabannin majalisar kuma akwai fatan za a warware matsalar nan gaba kaɗan rabanci ya ƙara da cewa iran tana da kuɗaɗen biyan kasonta na kuɗaɗen da ake biyan majalisar amma takunkuman tattalin arziki wanda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora ƙasar sun hana haka faruwa sai dai duk da haka za a sami jinkiri ne kawai na biyan kudaden amma iran tana da wasu hanyoyi daga wajen kasar don biyan wa'annan kuɗaɗe takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora ƙasar iran a shekara ta 2018 da da nufin kifar da gwamnatin ƙasar sun kasa kaiwa ga manufofinsu amma sun gurgunta al'amura da dama a cikin ƙasar wa'anda suka hada da harkokin kiwon lafiya musamman na yaƙi da cutar covid-19 dubban dubatan mutane ne suka fito zanga-zanga yin Allah wadai da takunkuman tattalin arzikin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta dora a kasar Mali saboda tsawaita lokacin gudanar da zabuka a kasar zuwa nan da shekaru biyar. Kamfanin dinacin labarun Reuters ya bayyana cewa Firayim Ministan kasar ta Mali, Chugoyel Kokalla Maiga, shine ya yi jawabi a ƙarshen jerin gwano a dandalin tsakiyar birnin bamako babban birnin ƙasar suna sanye da riguna masu launin tutar ƙasar firaministan ƙasar ta mali ya ƙara da cewa dukkanin ƙasashen nahiyar afirka suna kallon mali a yau muna iya cewa makomar afirka yana cikin abin da ke faru a ƙasar mali a halin yanzu har ila yau maiga ya gode wa ƙasashen rasha da kuma china saboda kin amincewa da takunkuman tattalin arziki wanda ecowas ta dora kasar mali wasu labarai sun bayyana cewa a arewacin kasar ma dubban dubatan mutane ne suka fito a biranen bamako kadiolo da kuma bugani dun sun fito zanga-zangar yin allah wadi da takunkuman kafin haka dai amurka da tarayyar turai da kuma kasar faransa wacce ta yi wa kasar da kuma kasashen yammacin afirka da dama mulkin mallaka sun amince da takunkuman ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa mutane goma sha takwas ne suka rasa rayukansu a duk faɗin ƙasar sanadiyar kamuwa da cutar covid-19 a duk faɗin ƙasar a yau majiyar ma'aikatar ta ƙara da cewa yawan waɗanda suke rasa rayukansu saboda cutar na ƙara raguwa kuma akwai fatan nan gaba kaɗan ba wanda zai rasa ransa sanadiyar cutar ya zuwa yanzu dai an yi wa mutane miliyan 60 da zagaye na farko na allurar rigakafin cutar ta corona a yayin da wasu miliyan 56,640,275 kuma suka sami zagaye na biyu sai kuma wasu miliyan 12,205 da kuma 821 ne suka yi zagaye na uku na allurar rigakafin banda haka dai akwai mutum 1,421 da aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar ta corona a yau. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kafafen yada labarai na kasar syria sun ba da labarin cewa mutanen kasar a tsakanin garuruwan salahiya da kuma alkamishli a cikin lardin hasaka na arewacin kasar sun tilasta wata tawagar motocin yaƙi na kasar amurka ja da baya a lokacin da suka hana su wucewa ta yankin labarin ya kara da cewa a ranar 8 ga watan janairun da muke ciki ma sojojin kasar ta syria sun hana wata tawagar sojojin amurka wucewa a yankin arewa maso yammacin lardin na hasaka amurka dai ta mamaye arewacin kasar syria a shekarar ta 2014 da sunan yaki da kungiyar daesh amma a halin yanzu ta kafa sansanonin sojojinta har guda 28 a kusa da rijiyoyin man fetur da suke yankin tana satan man kasar kuma tana taimakawa wata kungiyar 'yan ta'adda wacce ta kafa wacce ake kira kasat da kudaden man da take haƙa a yankin don su ci gaba da yakar gwamnatin ƙasar ta siriya hukumar zaɓe mai zaman kanta tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa za a gudanar da zaɓuɓɓukan cike gurbi na wasu kujeru na 'yan majalisar dattawa da kuma wasu majalisun jihohi a ranar 26 ga watan fabrairu mai kamawa kamfanin dinajin labaran najeriya nan ya bayyana cewa hukumar ta da wannan ranar ne a wani taron da ta gudanar a jiya juma'a birnin abuja ta kuma kara da cewa jihohin da abin ya shafa sun hada da ondo plato imo da kuma cross rivers masu sauraro karshen labaran duniya kenan To madalla labaran duniya ke aka saurara tare da Tahir Amin yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na Afirka a yau wanda sunusi wunta ya shirya kuma zai gabatar. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban. tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kakkausar suka da shugaban ƙasar tunisia ya yi ne kan 'yan siyasar ƙasar tare da jaddada aniyarsa ta ci gaba da rufe majalisar dokokin tunisia har zuwa bayan gudanar da zaɓuka a ƙasar da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. Shugaban kasar Tunusiya Kais Sa'id ya sanar da aniyarsa da ci gaba da dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar har zuwa bayan zaɓuka da za a gudanar a kasar. yana mai jaddada zargi kan 'yan siyasar tunusiya da ha'intar kasar da wawushe dukiyar al'ummar kasa a jawabin da ya gabatar ga al'ummar tunisia ta hanyar kafar talabijin ta kasar tunisia a wannan mako shugaban kasar tunisia kais sa'id ya bayyana cewa zai shirya babban taron tuntubar juna ta ƙasa ta hanyoyin sadarwa na zamani daga wannan wata na janairu zuwa ranar 20 ga watan maris kamar yadda zai kafa kwamitin da zai jagoranci tsara tattara shawarwari daban-daban da kwamitin zai kammala aikinsa kafin ƙarshen watan yunin wannan shekara shugaban kasar tunisia kai sa'id ya kara da cewa zai gabatar da ƙudurin neman gudanar da gyare-gyare a kundin tsarin mulkin kasar da dokar shirya zaɓuka da sauransu tare da gudanar da ƙuri'ar raba gardama kansu a ranar 25 ga watan yulin wannan shekara har ila yau shugaba kais sa'id ya jaddada cewa zai samar da sulhu da duk wanda ke da hannu a sace dukiyar jama'ar kasar da nufin yin amfani da kudaden da aka karbo daga hannun barayin gwamnati wajen kafa asusun hannun jari a yankunan da suke fama da talauci a kasar hakanan shugaban ƙasar tunisia ya jaddada cewa za a ɗauki matakin shari'a kan duk waɗanda suke da hannu a aikata laifuka da suka shafi cin amanar gwamnatin tunisia da al'ummar ƙasar, tun bayan juyin juya halin ƙasar, yana mai kira ga ɓangaren shari'ar ƙasar da ya gudanar da ayyukansa bisa tubalin 'yanci da rashin karkata ga kowane ɓangare a cikin jawabinsa shugaban kasar tunisia ya jaddada cewa matakan da yake ɗauka suna zuwa ne a ƙarƙashin tsarin kawo gyara a hanyar juyin juya halin ƙasar da tarihin tunisia yana mai jaddada cewa ya gwammace ya ba da ƙarin lokaci ga shawarar da gwamnatinsa ta yanke na musamman saboda samun damar rarrabe gaskiya da ɓata a tarihin ƙasar shugaban tunisia ya kara da cewa nan da kwanaki kaɗan zai sanar da kafa sabuwar gwamnati a ƙasar amma ya fi son tantance 'yan majalisun ministocin ƙasar da kansa yana mai cewa akwai waɗanda suke jira a raba musu makamai amma yayin da suka yanke ƙauna sai suka koma suna sokar gwamnati kuma akwai waɗanda suke maganar cewa matakin da gwamnatinsa ta ɗauka juyin mulki ne kuma shugabancin ɓangare guda ne suna yin allah wadai da abin da suke kira da tauye 'yanci shugaba kais yana mai mai da martani da cewa ya yanke shawarar daukan wannan mataki ne wanda ya wajaba a halin da ake ciki kuma haƙƙi ne da ya zama dole a kiyaye shi da nufin kare ƙasa a cewar shugaban na tunisia a watannin da ya shafe bayan hawarsa kan karagar shugabancin kasar tunisia suna cike da bakin ciki da takaici ya kara da cewa zaman tarurrukan da ya gudanar da bangarorin siyasar kasar sun kasance a matsayin zama mai azabtarwa shugaba kai sa'id ya kuma zargi wasu 'yan siyasa da bai ambaci sunayensu ba da yin fatauci da wahalar da 'yan tunisia suka shiga ciki bayan bullar cutar annobar corona kamar yadda ya zargi wasu 'yan siyasa da hannu a azabtar da al'ummar tunusiya da kulla makarkashiyar kifar da gwamnatin kasar shugaban kasar tunusiya kai sa'id ya jaddada cewa wasu 'yan siyasar tunusiya sun kasance suna kokari a kowace rana domin ganin sun yi fasakabrin kudaden kasar zuwa waje tare da hada baki da kasashen waje yayin da wasu 'yan siyasar suka samu kudade daga kasashen waje kafin zabukan 'yan majalisun dokokin kasar domin sayan ƙuri'un jama'a don goya musu baya dangane da tsokaci kan waɗannan furuci na shugaban ƙasar tunisia kai sa'id malamin ilimin dokoki a tunisia jauhar bin mubarak ya bayyana cewa maganganun shugaba kai sa'id suna matsayin mai da hannun agogo baya ne da suke neman ƙara rubuta wutar rikici da korar wasu daga fagen siyasar ƙasar kuma kalamai ne da suke matsayin keta kundin tsarin mulkin ƙasa da karya yarjejeniyar siyasa da tsarin zamantakewar al'ummar tunisia masanin ilimin dokokin ya kara da cewa tun ranar 25 ga watan yulin shekarar da ta gabata kasar tunisia ta shiga cikin rikicin siyasa yayin da shugaban kasar kais sa'id ya ɗauki matakin rusa ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin kasar domin yin aiki da umarni na musamman daga gare shi musamman dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar da ɗage kariya ga 'yan majalisun kasar da rusa kwamitin kula da kundin tsarin mulkin ƙasa, gami da gabatar da doka ta musamman daga shugaban ƙasa, da jagorantar ofishin babban lauya mai shigar da kara na gwamnati gami da rusa majalisar ministocin ƙasar, inda daga baya ya naɗa wata sabuwar gwamnatin majalisar ministocin mafi yawan bangarorin siyasar tunusiya sun nuna rashin amincewarsu da matakin da shugaban tunusiya kais sa'id ya ɗauka na dakatar da ayyukan wasu cibiyoyin ƙasar tare da mai gurbinsu da umarni na musamman suna masu bayyana hakan a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasar yayin da wasu ɓangarorin siyasar ƙasar suke goyon bayan shugaban ƙasar tare da bayyana matakin nasa da neman gudanar da gyara a juyin juya halin ƙasar da aka yi a shekara ta 2011 wanda ta yi awon gaba da shugaban ƙasar marigayi zainul abidin bin ali dan kama karya tabbas shugaban kasar tunisia kai sa'id yana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen kasar inda bangarori daban-daban na duniya suke kira gare shi kan komawa kan tubalin tsarin siyasar kasar yadda kundin tsarin dokokin kasar ya shimfiɗa duk da cewa shugaban kasar ta tunisia ya sanar da kafa wata sabuwar gwamnati a kasar ƙarƙashin jagorancin najila baudin ramadan sai dai ya jaddada aniyarsa ta tantance sabbin 'yan majalisun ministoci da kansa tuni wasu jam'iyyun siyasar tunisia suka gargadi shugaban kasar tais sa'id kan matakin da ya dauka na jinginar da kundin tsarin mulkin kasar domin gudanar da mulki karkashin umarninsa na musamman inda suka zargi shugaban kasar ta tunisia da yin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin kasar. kamar yadda sakataren jam'iyyar democratic current gazi coci ya bayyana cewa a halin yanzu suna rayuwa ce a lokacin rashin doka da tsari don haka suna ɗaukan matakin shugaban ƙasar kai sa'id a matsayin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasar a nata ɓangaren tuni ƙungiyar tarayyar turai ta yi kila ga shugaban ƙasar tunusiya kai sa'id kan dawowa kan tsarin dimokuraɗiyya tare da kawo ƙarshen dakatar da wasu cibiyoyin gwamnatin ƙasar musamman buɗe majalisar dokokin cikin kasar domin dawo da ayyukan 'yan majalisu Joseph Borrell babban jami'i mai kula da harkokin siyasa da tsaron kungiyar tarayyar Turai a tattaunawarsa da 'yan majalisun dokokin kungiyar tarayyar Turai a birnin Strasbourg na kasar Faransa ya jaddada cewa ba zai yiwu majalisar dokokin kasar Tunisia ta ci gaba da kasancewa a rufe ba tsawon lokaci da ba a san iyakansa ba. sakamakon haka borel ya ja hankalin shugaban kasar tunisia kai sa'id kan fayyace da kamaman lokacin sake buɗe majalisar dokokin kasar cikin gaggawa a martanin da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya mayar a wancan lokaci ya jaddada matsayinsa na yi riko da tsarin dimokuraɗiyya da girmama 'yanci da kare haƙoƙin ɗan adam kamar yadda ya bayyana rashin amincewarsa da duk wani matakin ba da umarnin tursasawa daga waje ko tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasarsa shugaban kasar tunisia kai sa'id ya jaddada aniyar kasarsa ta buɗe fagen tattaunawa domin musayar ra'ayi da keniya da ƙasashen da suke ƙawayen tunisia akan tubalin girmama juna yana mai jaddada rashin amincewa da duk wani matakin ba da umarni ko ɗaukan matakin tursasawa kan ƙasarsa, gami da tsuma baki a harkokin cikin gidan ƙasarsa, musamman kan abin da zai raba ta da maslaharta a nata bangaren kungiyar kwadago ta kasar tunisia ta tunisian general labour union wacce ita ce babbar kungiyar kwadago a kasar ta yi kakkausar suka kan duk wani matakin tsoma bakin kasashen waje a harkokin cikin gidan kasar tunisia musamman a dambarwar siyasar da ake yi a kasar a bayanin da babbar kungiyar kwadago ta fitar ta zargi 'yan adawar kasar a fakaice da kokarin tunzura kasashen waje kan tunusiya tana mai bayyana cewa tana allah wadai da matakin da wasu mutane suke ɗauka na haɗa baki da ofisoshin jakadancin kasashen waje domin tunzura kasashen kan gwamnatin tunusiya musamman fakewa da da'awar da tsarin dimokuraɗiyya Ƙungiyar kwadugon ta bayyana rashin amincewarta da duk wani amfani da ƙasashen waje da zai kai ga tsuma bakinsu a harkokin cikin gidan ƙasar ta Tunusiya. Tana mai fahimci cewa duk wani tsuma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar Tunusiya zai cutar da maslahar ƙasar ce da ƙara rubuta saɓani a tsakanin 'yan ƙasa. a gefe guda kuma kungiyar kwadagon ta kasar tunisia ta tunisian general labour union ta yi kira kan gudanar da zaman taron ƙasa domin tattauna hanyar fita daga ƙangin da ƙasar tunisia ta shiga na dakatar da ayyukan wasu cibiyoyin gwamnatin ƙasar da shugaba kai sa'id ya yi a watan yulin shekarar da ta gabata babban sakataren kungiyar kwadagon kasar ta tunisia nuruddin tabobi ya yi furuci da cewa ba a samar da kasar tunisia domin mutum guda ba kalmar da a fakaice take nufin shugaba kais sa'id yana mai jaddada cewa kasar tunisia domin dukkanin al'ummar ta ce don haka akwai buƙatar wajabcin buɗe fagen zaman taron ƙasa domin tattauna batun taswirar hanyar da za a kai ga warware dambaruwar siyasar da ƙasar ta shiga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 Hissoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wani littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta To kuma yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Jikin lele ne ya yi sanyi ta ce, Kai haƙuri diya, zan san yadda zan yi zan fito. Nima bana so na ɓata maka rai murmushi ya saki mai sauti yace gaskiya na gode kuma yau zan nuna maki wani irin so nake maki zan yi maki kyautar da babu wanda ya taɓa baki irin ta Laila tace shikenan bara na je na samu Umma kashe wayar tayi tare da ihun murna ta faɗa saman gado tana dariya tashi tayi taje gaban madubi tana kallon kanta lallai ta samu masoyin gaskiya duk namijin da yake ma mace kuka ba ƙaramin son ta yake ba ni ko na ce amma akwai munafukai na san ko aure muka yi sai abin da na ce zai ringa yi Allah na gode ma kofa ta nufa domin ta je wajen umma zaune ta same ta ɗaki saman kujera tana duba wani littafin garkuwar musulmi da sallama Laila ta shiga waje ta samu ta zauna amsa mata sallamar umma ta tana faɗin ai na ɗauka baki tashi ba na ga yau weekend babu inda zaki je Laila ta ce wallahi bacci bai ishe ni ba fitsari ya tada ni bayan na nayo na kwanta kamar an ce na kunna wayata kawai kiran waya wata ƙawata ya shigo mani wai wani malamin mu ne zai yi mana test ɗayan kuma wanda zamu yi lecture ɗin shi ranar Monday da safe zai yi tafiya shine ya sa mana ita an jima ƙarfe four zuwa six kuma malamin tsanani gare shi attendance yake ɗauka babu shiri na duro daga gado Umma ta ce ai dama na faɗa maki ki daina kashe wayarki idan zaki kwanta amma ba ki ji. Ba don kin tashi fitsari ba ai da kin rasa test. Allah ya bada sa'a. Ki sauri kada ki makara amma ki samu wani abu ki ci kafin ki tafi. Tashi Laila ta cike da murna don ta kasa ɓoye farin cikin ta Fita ta yi da sauri da kallo Umma ta bi ta. Haka kawai ta ji fitar Laila bata kwanta mata a rai ba. Ci gaba ta yi da karatunta cikin lokaci kan kankani ta gama shiryawa ko abinci kasa ci ta yi haka ta fito lokacin umma tana falo zaune idan ka ganta zaka ɗauka duka kenan yanda ta yi shigarta kallon umma ta yi wadda ita ma ita take kallo dugar da kai ta yi tana faɗin umma na tafi umma ta ce me yasa baki ci komai ba sosa kai ta yi ta ce kawai na ƙoshi hankalina duk yayi makaranta idan na je zan samu wani abu na ci ƙura mata ido umma ta yi laila ta ce umma lafiya umma ta ce ba komai, jahi Da sauri ta nufi hanyar fita tana murmushi har ta kai bakin kofa. Umma ta kira ta yi ta tace na'am. ta Takowa har inda take Umma tayi jikin Laila ne ya fara rawa don gani take kamar Umma ta gane ba gaskiya ta faɗa ba. Cikin rawar murya Laila tace Umma wani abu ne? Murmushi Umma ta tace Laila ki kula da kanki ke mace ce mutuncin ki ɗaya kaɗai kike da shi idan kika bari ya zube har abada ba za ki iya samun shi ba ki riƙa tunawa da Allah a duk inda kike kada ki ɗauka ba ki tare da mu ki ce za ki wani abu ki ringa ɗauka duk inda kike Allah yana kallon ki idan kin ɓoye mana wani abu ba za ki iya ɓoye ma Allah ba a matsayin mu na iyayenki mun baki tarbiyya daidai gwargwado duk wanda abu duk wannan abun da kika ga abban ku yana maki soyayya ce ta sa haka wallahi abban ku yana matuƙar son ki kada ki ɗauka yana takura maki ne idan kika mutu akan wannan turba da ya ɗora ki mai tabbatar maki ranar lahira babu wanda zaki fara gode mawa sai abban ki ki ji tsoron Allah a duk inda kike Laila kada ki wani abu da zai zubar mana da mutunci ba wai ina zargin ki bane sai dai a yau zuciyata ta kasa aminta da abin da kike faɗa amma duk da haka na yarda da ke kuma ina da yaƙinin ba za ki ha'ince ni ba domin ke ma mace ce duk ranar da kika haihu ba za ki so ki ba da yardar ki akan ɗiyar ki ta zo ta ci amanar ki ba Laila duk uwar da ta aje kamar ke kika ga tana bacci to bata tsoron zamani da sharrin shaiɗan aure kaɗai zaki mu samu kwanciyar hankali domin duniyan nan ta ɓaci kada ki yarda da ruɗin shaiɗan ko na dukiya don Allah Laila ki taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ki kada ki bari na shiga halin damuwa don Allah idanuwan Laila ne suka suke suka cika da da ƙwalla gaba ɗaya tausayin ummanta ya gama kama ta ji take kamar ta fasa fita Karar mace ta ji ya shigo tana duba ta ga Muji ne yake faɗa mata yana wajen da suke haɗuwa. Kallon Umma ta ce insha Allah Umma zan yi duk abin da kika ce. Murmushi Umma tayi ce na yarda da ke Laila. Maza ki tafi kada ki makara Allah ya baki sa'a. Ki cinye duka kuma ya kare ki daga sharrin shedan da kowane namiji Laila ce amin ta fice. Tafiya take amma ji take kamar an zare mata lakka gaba ɗaya jikinta yayi sanyi da kalaman ummanta sai dai tana matuƙar son Muji ba za ta iya bata iya ba ɓata mishi rai ba wata zuciya tace ai auren ki ma zai murmushi tayi tace haka ne Mima ce da sauda suka fita cikin shirin su zasu je siyan wasu kayan dan yau saura sati ɗaya bikin Mima Ba laifi Saudat ta saki jikinta har ta fara maida jikinta. Mami ta ce amma don Allah kada ku daɗe. Idan kun dawo ku biya ta gidan kawunku ku faɗa mashi an jima da dare zan zo. Na kira wayar shi ba ta shiga akwai magana da za mu yi kuma ke Saudat je ki ɗauko hijabin ki ba za ki ƙara fita da gyale ba na ga darasi a kanki juyawa ta yi domin ta ɗauko hijabin ta mami ta ce kun ji abin da na ce muku ko Mima ta ce to mami ai ba daɗewa za mu yi ba mami ta ce saudar kin karɓo ɗinkin naki saudar ta ce idan muka dawo zan biya na ga ko ya gama mami ta ce to Allah ya sa suka ce amin mun tafi suna fita daga layin su kafin su kai bakin titi suka haɗu da Idris. Dariya ce ta kusa ƙwace Mamima ganin yadda halittar fuskar shi ta koma yana ganin sa yayi saurin shan kwana dariya Mima ta sa tana faɗin ƙaramin ɗan iska Allah ya ƙara maka ko ba komai ka samu tambarin iskanci shiru Saudat ta yi don ita ko sunan shi bata so a faɗa Mima ta ce kin ga Allah ya saka miki ai tunda yaudarar ki ya zo yi gashi nan yanzu kunyar ki ma yake ji kuma kin ga yadda Allah ya maida shi Saudat ta ce ni wallahi ko maganar shi bana so ana yi mani Mima ta ce shikenan na daina Allah ya kawo miki miji kina gama makaranta mu sha biki murmushi Saudat ta yi ta ce amin To jama'a duka da kanan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa mu zauna lafiya. Baran kuma gefe haɗa kuda Muhammad Awal Kunya domin jin shirin nan na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali jama'a masu saurare barkanmu da haka kuma barkanmu sake taruwa a cikin shirin nan na tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da ka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa na jin shawarwarinsu kan hanyar da gina don tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya shafa zuwa muku daga rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na shaba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da shirin ke kunsa da shi a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ɗora ne kan wancan shirin da muka somo da malam musa adam nagi daga jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin makaranta yau malamin zai tashi ne kan hikimar allah kan yadda ya tsara mana rayuwa malam muke saurare assalamu alaikum jama'a barkamu da haka. kafin haka kun gyara wani kuskure da na ji a wani karatu na baya daga ciki a inda nike kawo musance-musance na maganan duk wanda ya haihu da jarumi abin alfahari ne a duniyarsa shi shine na kwatanta mana da imamu ali amirul mu'mini wani jaruntakan da ya a wani yaƙi shahararre yaƙin handak to kuskuren da na yi a wannan gurin a cikin misali mai ci gaba da bayanin cewa a yaƙin handak ne abu ya faru to sai na ambaci yaƙin hunaini ko ba a yaƙin hunaini ba ne duk da a yakin hunaini ma dai shine babban tauraro kowa ya riga ya sani inda kowa da kowa mafi yawa suka gudu suka cika marigunan su iska imamu ali ne kawai tsaya da bani hashim to amma wancan inda ya kashe amur bin ubada inda manzon sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ya masa addu'a ya masa kirari to a yakin ahzab ne a yakin handak ne abu ya faru to wannan ita ce gyara to za mu ci gaba kamar yadda dai kowa daga duk masu sauraro mu maza da mata birni da ƙauye kwararo da lungu cewa tun farko da na fara wannan darasin dai ina kan bayanin bayanin gama gari na hikimar allah ta'ala da ya tsara mana ya samu maza da mata da kuma yadda kowace halitta take ƙoƙarin ta ga dai ta raya jinsinta ta ma 'ya'yanta tarbiyya don su amfanin su a cigaban su na rayuwa har a yanzu saboda faɗi wannan darasi da ba na wasa ba ina cikin dai har yanzu bayanin na gama gari to za a ci gaba to kamar yadda na riga na yi bayani ce wannan darasi dai na maganar tarbiyyar yara darasi ne wanda yana taɓa abubuwa da yawa kuma tun da maganar tarbiyya yara ne dole a dinga ɗan yi bayanin iyayensu wanda su suke samar da su ba a samun yaro ta mashi tarbiyya sai an samu wanda suka haife shi wanda suka haife shi nan namiji ne da mace ko jinsin maza da mata a haka duniyar haka allah sarkin hikima mahalicci ya tsara duniyar daga kiran gangan jiki ma kawai daban yadda aka yi jinsin maza tsarinsu daban kiran gangan jikinsu daban karfinsu daban kai muryarsu ma daban Abin al'ajabi kana jin muryar mace ko baka santa ba kana jin sautin muryar mace daban ne kana jin sauti muryar namiji daban ne abun mamaki yadda kwakwalenmu da kunnuwanmu ma suke fasara wannan wannan abin al'ajabi ne to ko daga gangan jikinka ma za ka ji ɗaya ɓangare saboda yadda allah ya yi sarkin hikima ya yi gangan maza suna da ƙarfi saboda irin nauyin da allah ya shirya ya tsara musu na nemo abubuwan rayuwa na iyalai yauwa ba za a haɗa shi da jinsin mata ba wanda saboda su kuma tsarin da sarkin hikima ya yi su na ɗaukan ciki ba zai yiwu a ɗora masu ko ba a ɗora masu ayyuka masu ƙarfi ba abun a tausaya musu ne saboda haka aka yi ƙira haka cikin hikima kuma aka tsara a kowane irin halittar Allah saboda na riga na kwatanta mana ba a halittu kawai irin mu ɗan adam da dabbobi tsuntsaye ƙwari da tsirrai ba hatta da yanayi yanayin rayuwa yanayi ɗabi'a kai hmm? na kwatanta wani rana a haske da duhu wahala da daɗi sanyi da zafi duk ɗayansu mace ne to har yanzu dai muna cikin wannan bayanin gama gari kuma duk da dai ba mu zo istilahin musulunci ba dole wasu abubuwa alkur'ani ya ambaci su na gama garin wanda ya kamata duk mai hankali ya lura cewa wannan abun alkur'ani abun al'ajabi ne wata aya mai girma ta alkur'ani wanda take cikin suratul yasin wanda take wannan bayani a gama gari ga ta kamar haka masu raro wadda ku shafa shirin na zama ne daga nan radion boh da ke nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda allah ya yi halittunsa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wannan aya akwai daɗin sauraro da daɗin jinta saboda babbar aya ce mai abin al'ajabi a kalmomi kaɗan ta dunkula duniya gaba ɗaya ta yi bayanin su yadda Allah ya halicce su. Allah dai ta tsarki ya tabbata ga wanda ya halicci jinsin mace da namiji a zuwa jan kullaha duk wata halitta kenan akwai nau'in mace akwai nau'in namiji kullaha ya ishe ka ka shiga duniyar bincike duniyar ilimi duniyar kwakwa kaga abun al'ajabi daga ciki mimma tumbitul ardu kaga da abun daga ciki daga abun da ƙasa take tsirarwa ya ugo jinsin tsirrai kenan jinsin ciyayi duk wani abun da zai tsira a cikin ƙasa to akwai jinsin namiji da mace ko ka gane ko baka gane ba a haka mahalicci za ka gansu za ka ga a ce wannan namijin giginya ta mace ita namijin giginya ba ta haihuwa misali kenan akwai wasu a haka za ka gansu wasu kuma za ka gansu suna haihuwa 'ya'yan daban-daban za ka ga abin al'ajabi abun da ƙasa take tsirarwa a dunkule jimlatan duk wani tsiro akwai nau'in mace da namiji wanda kuma su suke samar da 'ya'ya to ku kuma daga nan kuma aka ci gaba wa min anfusihim tunda ana magana da ɗan adam ne daga kuma su mutane kowa ya sani walaisa zakar kal'unsa mai a wata ayacin muhalli shahid namiji ba kamar mace yake ba haka Allah ya faɗa ƙeran jikinsa da wasu halayensa da ɗabi'unsa ba iri ɗaya ba ne saboda haka a cikinku akwai nau'in jinsin mace da namiji baya ga haka wa min ma la ya alamun da abun da ma ba ku sani ba da abun da ba ku gani da abun da ba ku ci iskoki din nan sanyi da zafi din nan eh? daga ciki kuma ga wani kaman ƙara sharhi wa ayatul lahum lailu nasluhu minhu nahara fa izahu daga ciki abun al'ajabi aya abun lura abun ya kamata waliyata zakar ulul albab dare muna fede yanayi rana ko yini daga cikinsa fa izahu sai ga su kuma suna cikin duhu ma'ana daga ciki za a zaƙulo a feɗe a fitar daga dare yini sai a gasu kuma sun koma cikin duhu kenan shi ɗabi'ar dare da yini ɗayansu mace ne ɗayansu yana haifar da ɗaya ɗayansu yana ƙyanke ɗaya namiji ɗaya namiji tunda Allah ya ce kome kullaha subhanallazi khalaqal azwaja kullaha tsarki ya tabbata ga wanda ya halicci jinsin namiji da mace a mene ne ƙarshe kuma aka ce bayan an yi misali min matun bitul ardu wa min anfusin wa min ma la ya alamu da abun da baku san shi ba kowane akwai namiji kaga yau wannan nukta na farko muna maganan ga masu kyankyasa ƴaƴa. shin masu kwai ne tsuntsaye masu haifuwa ɗa ne mu da dabbobinmu ne ko jinsin tsuntsaye masu kwai ko jinsin yaɗaye bishiyoyi masu haifuwa samarat yaya duka to kowa haka Allah ya tsara an yi bayanin iyayen ke? to nan za mu tsaya lokaci yi, sai darasi na gaba assalamu alaikum masu raro ga shi malam ya fara sakin jiki da wannan bayani har da buɗe sabbin kundaye sai dai lokacin namu ya ne da ƙarshe muna yi wa malam musa adam menaki daga jos ta kasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da dimbin ayyukan da ke gabansa da fatan allah ya kara wa malam lafiya a maimakon rediyon biyoshi da ke nan birnin tehran ta kasar iran ni alkun da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu Shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau, ai are lafiya. Duniyar mu a yau.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 taimaka wajen wanzar da zaman lafiya da tsaron yankin da ni suno sonti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran amir hussein abdul ilahiyon ya jaddada cewar nuna ƙarfi ta hanyar ɗaukan matakan soji da mame wasu ƙasashe da ƙarfin tsiya da suka faru a yankin gabas ta tsakiya a 'yan shekarun baya-bayan nan sun tabbatar da cewa ba su ne hanyoyin wanzar da zaman lafiyar yankin ba don haka jamhuriyar musulunci ta iran tana sake jaddada matsayinta na goyon bayan duk wani shirin da zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya lafiya da tsaro da kuma bunƙasa harkar tattalin arziki a yankin a jawabin da ya gabatar ga manema labarai a ofishin jakadancin kasar iran da ke birnin doha fadar mulkin kasar qatar ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya fayyace sakamakon ziyarar da ya gudanar a yankin gabas ta tsakiya musamman ganawarsa da sarkin kasar qatar da ministan harkokin wajen kasar inda ke bayyana cewa kasashen iran da qatar sun cimma yarjejeniyar gayyato wasu ministocin kasar iran zuwa kasar qatar domin ci gaba da tattaunawa kan muhimman batutuwa da kasashen biyu suka cimma matsaya kansu kamar harkar tattalin arziki da kasuwanci da taimakekeniya kan harkar ilimi da fasaha da kuma sauran bangarori amir hussein abdul ilahiyon ya kara da cewa kasashen biyu sun kuma tattauna kan batun harkar lafiya musamman hanyar shawo kan matsalar cutar corona musamman ganin yadda kasashen biyu suka samu gagarumin ci gaba wajen shawo kan matsalar cutar don haka tawagar ministocin kasar iran za su tafi kasar qatar domin gudanar da zaman kara wa juna sani da masayar fasaha da kowane bangare ke dauke da ita kan batun harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman yankin tekun farisa ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa iran ta gabatar da shawarwari kamar yadda ta saba kan hanyoyin karfafa taimakekeniya tsakanin kasashen yankin da buɗe fagen tattaunawa a tsakaninsu domin warware wani saɓani da suke da shi amir hussein abdul ilahiyon ya fayyace cewar sarkin kasar qatar tamim bin hamad al sani ya amince da shawarwarin iran tare da jaddada goyon bayansa ministan harkokin wajen kasar iran ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana ganin daukan matakin soji ta hanyar nuna karfi ba za su taɓa samun nasarar warware matsalolin yankin gabas ta tsakiya ba kamar yadda abin da ya wakana a baya ya tabbatar da hakan don haka hanya ɗaya tilo da ta rage ita ce ɗaukan matakin diflomasiyya da sulhu saboda matakin nuna ƙarfi ba zai taɓa zama maslaha ga yankin ba sai ka wutar tashe-tashen hankula da taɓarɓarewar tsaron yankin ministan harkokin wajen kasar ta iran ya jaddada cewar jamhuriyar musulunci ta iran a matsayinta na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen yankin gabas ta tsakiya tana da gagarumar rawa da za ta taka wajen warware tushen matsalolin yankin kuma a aikace ta nuna hakan kamar yadda ta samu nasarar kalubalantar kungiyoyin ta'addanci musamman kungiyar da'ish tare da hana su cimma munanan manufofinsu kamar yadda jamhuriyar musulunci ta iran ta kasance tana goyon bayan duwani. shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu gami da bunƙasar tattalin arzikin yankin inda amir hussein abdul ilahiyon ke bayyana cewa iran ta samu kyakkyawar goyon baya daga mai martaba sarkin qatar tamim bin hamad alisani tare da jaddada aniyarsa ta karfafa mahangar iran musamman a fagen tattaunawa da zai kai ga gudanar da taimakekeniyan dukkanin bangarori a yankin a bayan ganawarsa da sarkin qatar tamim bin hamad alisani sani ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya kuma zanta da takwaransa na kasar qatar kuma mataimakin firaministan kasar sheikh muhammad bin abdulrahman alisani inda bangarorin biyu suka jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakekeniya tsakanin su. a taron manema labarai da ya gudanar a kasar ta Qatar. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa ziyarar aikinsa zuwa kasashen Qatar da Oman tana daga cikin matakan ƙarfafa siyasa da kasashen da suke makwabtaka da juna da gwamnatin shugaban kasar Iran Said Ibrahim Raisi ta ɗauka da muhimmanci. ministan harkokin wajen kasar iran ya fayyace cewar saman tattaunawarsa da manyan jami'an gwamnatin kasar oman sun jaddada muhimmancin taimakekeniya a fagen siyasa da tattalin arziki da kuma batutuwan da suka yi tarayya a kai musamman dawo da harkar zirga-zirgar jiragen ruwa da kasuwanci tsakanin kasashen biyu kamar yadda suka tattauna kan hanyoyin shawo kan matsalar annobar corona da ta'addabi duniya a wannan lokaci hakanan jami'an kasashen biyu iran da oman sun tattauna batun saka hannun jari na haɗin gwiwa a wasu ayyuka a cikin ƙasar iran a fannoni daban-daban da suka hada da zuba hannun jari a tashar ruwan shabahar da ke shiyar kudu maso gabashin ƙasar iran haka zalika jami'an kasashen biyu sun tattauna batun sake dawo da zirga-zirgar jiragen saman safarar mutane na iran iya da oman iya da nufin sauƙaƙawa 'yan kasashen biyu da suke jigilar kasuwanci da harkokin yau da kullum a tsakaninsu misalin gudanar da yawon bude ido da sauransu tare da hanzarta ɗaukan matakan da suka dace a waɗannan ɓangarori. Hakanan ministan harkokin wajen ƙasar Iran Amir Hussein Abdul Ilahiyon ya kuma fahimci cewar sun tattauna batutuwan da suka shafi yankin gabas ta tsakiya misalin batun ƙasar Yemen da Afghanistan da kuma Falastinu kamar yadda ɓangarorin ƙasashen biyu na Iran da Oman suka tattauna kan batun da ya shafi harkokin ƙasa da ƙasa musamman yadda aka kwana a tattaunawan birnin Biyana kan batun shirin makamashi. makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya tare da jaddada bukatar soke dukkanin takunkumin da aka gagaba kan iran har ila yau a yayin ziyararsa a kasar qatar ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdulilahiyon ya gana da shugaban bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke palestino ismail haniya inda bangarorin biyu suka tattauna batun palestino da jamhuriyar musulunci ta iran take daukan matsalar palestino a matsayin babbar matsala akan al'ummar musulmi tare da tofin Allah tsini kan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila mai aiwatar da kisan gilla kan kananan yara da mata gami da tsofaffi tare da samun cikakken goyon bayan kasashen yammaci. Har ila yau ministan harkokin wajen kasar Iran ya jaddada rashin amincewar kasarsa. tare da yin tir da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila. kan matakan wuce gona da iri da take ɗauka kan birnin Kudus da masallacin Aksa farkon alƙiblar musulmi da yankin zirin Gaza da sauran yankunan Falasɗinawa da tamami. musamman cin zarafin falasinawa ta hanyar gudanar da rushe-rushen gidajensu a yankin sheikh jarrah da sauran yankunan falasinawa da nufin mamaye su ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada aniyar kasarsa ta ci gaba da goyon bayan al'ummar falastinu tare da taimaka mata a mayar da take gudanarwa ta neman 'yancin kai daga babakerin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a nashi bangaren shugaban bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke Falastinu ismail haniya ya yaba kan yadda jamhuriyar musulunci ta iran take goyon bayan gwagwarmayar al'ummar Falastinu, ta neman yanci daga gwamnatin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida yana mai jaddada yin kira ga kasashen musulmi da na larabawa kan ɗaukan mataki guda wajen ƙalubalantar ire-iren matakan wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce take ɗauka kan al'ummar falastinu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 ma saurare da wannan ne kawo ƙarshen shirye namu amma da kiman sauran dakikoki ga takaitattun labarai. Jakadan ƙasar Iran a majalisar ɗinkin duniya Majid Taklabanci ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba za a mayarwa ƙasar Iran ta na zaɓe a majalisar bayan dakatarwa saboda rashin biyan kuɗaɗen karo-karo da kowace ƙasa take biya don gudanar da harkokin majalisar. Kamfanin dinancin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto rabanci yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu suna tattauna batun da shugabannin majalisar kuma akwai fatan za a warware matsalar nan gaba kaɗan rabanci ya ƙara da cewa iran tana da kuɗaɗen biyan kasonta na kuɗaɗen da ake biyan majalisar amma takunkuman tattalin arziki wanda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora ƙasar sun hana haka faruwa sai dai duk da haka za a sami jinkiri ne kawai na biyan kuɗaɗen. amma iran tana da wasu hanyoyi daga wajen kasar don biyan wa'annan kuɗaɗe takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora kasar iran a shekara ta 2018 da da nufin kifar da gwamnatin kasar sun kasa kaiwa ga manufofinsu amma sun gurgunta al'amura da dama a cikin kasar wa'anda suka hada da harkokin kiwon lafiya musamman na yaƙi da cutar covid-19 dubban dubatan mutane ne suka fito zanga-zanga yin Allah wadai da takunkuman tattalin arzikin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta dora a kasar Mali saboda tsawaita lokacin gudanar da zabuka a kasar zuwa nan da shekaru biyar. Kamfanin dinacin labarun Reuters ya bayyana cewa Firayim Ministan kasar ta Mali, Shugoyel Kokalla Maiga shine ya yi jawabi a ƙarshen jerin gwano a dandalin tsakiyar birnin bamako babban birnin ƙasar suna sanye da riguna masu launin tutar ƙasar firaministan ƙasar ta mali ya ƙara da cewa dukkanin ƙasashen nahiyar afirka suna kallon mali a yau muna iya cewa makomar afirka yana cikin abin da ke faru a ƙasar mali a halin yanzu har ila yau maiga ya gode wa ƙasashen rasha da kuma china saboda kin amincewa da takunkuman tattalin arziki wanda ecowas ta dora kasar mali wasu labarai sun bayyana cewa a arewacin kasar ma dubban dubatan mutane ne suka fito a biranen bamako kadiolo da kuma bugani tun sun fito zanga-zangar yin allah wadi da takunkuman kafin haka dai amurka da tarayyar turai da kuma kasar faransa wacce ta yi wa kasar da kuma kasashen yammacin afirka da dama mulkin mallaka sun amince da takunkuman ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa mutane goma sha takwas ne suka rasa rayukansu a duk faɗin ƙasar sanadiyar kamuwa da cutar covid-19 a duk faɗin ƙasar a yau majiyar ma'aikatar ta ƙara da cewa yawan waɗanda suke rasa rayukansu saboda cutar na ƙara raguwa kuma akwai fatan nan gaba kaɗan ba wanda zai rasa ransa sanadiyar cutar ya zuwa yanzu dai an yi wa mutane miliyan 60 da 982 da 939 zagaye na farko na allurar rigakafin cutar ta corona a yayin da wasu miliyan 56,640,275 kuma suka sami zagaye na biyu sai kuma wasu miliyan 12,205 da kuma 821 ne suka yi zagaye na uku na allurar rigakafin banda haka dai akwai mutum 1,421 da aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar ta corona a yau. kafafen yada labarai na kasar syria sun ba da labarin cewa mutanen kasar a tsakanin garuruwan salahiya da kuma alkamishli a cikin lardin hasaka na arewacin kasar sun tilasta wata tawagar motocin yaƙi na kasar amurka ja da baya a lokacin da suka hana su wucewa ta yankin to duka duka iya abin da suka na a cikin shirin gan lokaci na hararen mu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki da za a dan shirye amma kafin na amma din tahir amin da kwantar labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gaitar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.